Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan makon za mu waiwayi cikin ƙasar Nijar ne. domin kuwa nakasassu tuntuni bisa tsarin kundin tsarin mulki na Nijar akwai dokar da aka tare da mai karfin gaske wadda ta nuna cewa dole ne a kula da nakasassu a ba su kulawar da ta dace da su domin su masu ji daɗin rayuwarsu. Wannan ce ta sa wasu 'yan majalisar dokokin ƙasar suka fara tuntuɓar shugabannin ƙungiyoyin mutanen da ke fama da nakasa ko kuma bukata ta musamman domin jin ta bakin su game da halin da suke ciki wanda ke zame musu matsalolin da ke addabarsu a cikin rayuwar yau da kullum. ta yadda 'yan majalisar ke buƙatar a ninninka kuɗaɗen da ake ware wa nakasassu a tsarin kasafin kuɗaɗen ƙasar. Bisa la'akari da binciken da suka yi suka gano cewa kaso hudu daga cikin ɗari na al'ummar ƙasar ta Nijar suna fama da bukata ta musamman. Domin jin bakin zaren wakilinmu Sula Mumini Barma ya garzaya wajen ɗan majalisar dokokin ƙasa wato Hama Asa domin jin yaya wannan abin yake ga yadda su ta kasance da shirin na kasa. ba kasawa ba. Waɗanda suke da na nakasa lalle suna da 'yanci wanda yake doka ta ƙasa kundin mulki na ƙasa ya tadana. Bisa ga shahi na 22 an yi magana su da cewa ya kamata a kare 'yancinsu 'yancinsu ko 'yan lakwal ƙanana ko mata ko maza waɗanda suke da ragowa ragowa ko ta ji ko ta gani ko ta ƙawa ko mata eh, hannu ko da wace irin kamace ya kamata kenan ya zamanto doka kamar yadda ta hwaɗi a kula da su kulawa da su yau in an ka diba sai a ga ƙananan yara waɗanda ke ya kamata su zo makaranta in suna da nakasa sai ya zamanto uwayensu ba su kula ba su kai su ko ko in an kai su ma ba su da wani mahimmancin riƙo wanda ya kamata wurin makaranta na a yi shi shine ya zamanto wurin da za su eh, eh, ɗahara da wurin da za su zama da wurin da za su shiga lakwal ya zamanto an ta da nashi daidai da halin da Allah ya sa suke ciki don su masu shi daɗin rayuwarsu don bai kamata ba a ce yau wanda yake da nakasa wurin ɗaharar nashi wurin hutsari ya zama ɗai da na waɗancan ne saboda kila ba shi iya hawa sai an tsara shi daidai da halin da Allah ya sa shi ciki wajen mata wajen maza duka wannan abun haka nan ne yau in an ka ga mutane a hanyoyi e ko ina suna ar'aje suna neman abin da sun ci lalle akwai matsala da in kun ka gani na a shekarun shi an hirkar damuna daga ƙasar benin mutum 109 wanda sun ka an ka turo su sun ka komo na niger to almaje eh, eh, na kasasu to bisa ga haka da waɗanda suke asosiyasiyon waɗanda suke kungiya na kula da mutane waɗanda suke cikin suna nakasa cikin nakasasu duka da, mu da 'yan majalisa muna bancaken mu gani dokoki wani iri ne an ka na wani iri ne ka aiki wani iri ne ya kamata a yi kwaskwarima wani iri ne ya kamata a ƙara saboda mutanen da suke cikin nakasa su ji daɗi don akwai wata nakasa wadda take ana iya ganinta a idanu wata kuma ɓoye take jan kamar mutum in ya zan eh, kamar namiji ne ba namiji ba ne kaga na ce tana ɓoye to ya kamata ya nakasa wannan eh, cutar da a gare shi watakila in ana iya taro magani sai yi mai akwai wani kuma a cikin kwakwalwar shi suke cikin ilimin nashi watakila akwai raguwa hankalin nashi akwai raguwa amma yana cikin mutane da shadda mai kyau da tuha masu kyawu watakila yana da nakasa ba isai kenan wanda duk yake da wani malati gar ya ɗoki kai na shi lalle ya yi wani wanda yake gani watakila ko ba ya shi ko ba ya gani ko ba ta watakila yana da wani malati wanda ya gada ko ko a cikin jikin shi shi ma nakasa ce to duka irin waɗannan abubuwa ya kamata a ɗauke su wanda yake da nakasa in ya zo gidan likita ya kamata likitoci ya za an hore su da cewa su yi maraba da shi su karɓe shi akwai magungunan da ya kamata ma a bashi kyauta ba sai ya saya ba irin abubuwa da yawa waɗanda ya kamata mu 'yan majalisar dokoki na ƙasa ya kamata da mu da waɗanda suke cikin association a yi bayani ga talakawa su gane su zan ka'idodi na farko in mutum yana da na ƙasa ya kamata cikin gidansu a kula da shi cikin garin su a kula da shi sa'annan kasa ta kula da shi kenan akwai fannoni da yawa ba mutum in ya nakasa ba shi kenan a sa idanu a bar shi cikin tsumma a bar shi cikin matsala a bar shi cikin bai kamata ba dokokin akwai su a sa su ga aiki na hanya na gari wanda 'yan ƙasa wanda abin ya shafa in ba su da labarin su ba su san su ba kenan ruwa ce ta su. wadda ya kamata 'yancin su ne su zo su kamo shi su tambaye shi kuma a ba su shi to in ba su san shi ba wannan lalle akwai matsala kenan magana ta farko mai karfi wanda ya kamata a yi ita ce a nakasar da waɗannan abubuwan a bada su ga ƙasa duka kowa ya san da su lokacin na aiki da su da in ba a gaye su ba mutane ba su iya sani kenan magana ta koma ga su wannan association da wani rezo wanda an kawa da mu 'yan majalisa da gwamnati da duka ma'aikatoci waɗanda abun ya shafa minister na population na, na al'umma da likitoci da sauransu duka ya kamata waɗannan abubuwan duka a fa'intar da mutane don su san haƙinsu kuma su nemi haƙinsu kuma a ba su haƙinsu. Ta yaya kuke gani gwamnati za ta yi amfani da shawarwarin da za ku zo da su? Shawarwari tun da kundin mulki na doka na ƙasa ya ba da 'yancin cewa bisa ga share ne na ashirin da biyu ga abin da kundin mulki ya ce to dole ne kenan abin da kundin mulki ya ce saboda doka ce ya kamata aikata ta su waɗanda suke da nakasa su san da wannan kuma su san haƙƙinsu ne kuma ma'ikwanta na kowane ɓangare ya zamanto sun yi adalci kuma sun aikata waɗannan abu saboda an gane da cewa yau da shekaru da dama da mu 'yan majalisa in an ka zo bayani na cewa kamar menene ya kamata cikin eh, kudi na batalma na kasa wanda ya kamata a hidda na nakasassu a lokacin da an lisa wasu suna wajen wato mutum dubu tamanin sai ya zamanto ga halin yanzu ya kai dubu ɗari bakwai da goma sha biyar na nakasassu a Nijar waɗanda an ka cancance saboda a cikin mu yau bisa ga al'umma duka gaba ɗaya kashi hudu ne da ɗigo biyu na nakasassu bisa ga duka yawan al'umma mm. su sun ka tashi kenan mutum dubu ɗari bakwai da goma sha biyar mm. to bisa ga haka nan a shekarun baya ana hidda musu kamar miliyan hamsin wanda ya kamata a yi aiki da su a yi taimako bisa ga fannoni da yawa to suna dubu tamanin an ka hidda miliyan hamsin yau da suke yau dubu ɗari bakwai da goma sha biyar ya kamata kuɗin nan kenan a lunka su aji tara to shine mu wannan ministocin da abin ya shawa in sun kayo muna wannan doka sun ka turo muna su a nan asambile dole ne za mu bin abin da ya zan wajibi ne daga gare su na daɗaɗa musu na a taimaka musu bisa ga fannoni da yawa a shirya muke. Mu mun san da ka sawa ce misalin da ya zambari abin auni wasu masu nakasar sun zama jarumai abin nuni salisu ibrahim yayin masu tasirin na zamani jami'a gidan banka shi ya da masu gani rediyo na tarayya kaduna nan Duka-duka nan shirin ya kammala sai mu ce da fatan ƙasashe da ke kusa da Nijar irin su Najeriya da makwabtansu za su kalli wannan hoɓɓasa ta jamhuriyar Nijar domin tabbatar da cewa su ma doka ta shiga cikin kundin tsarin mulkin Najeriya domin kula da lafiyar waɗanda suke da bukata ta musamman domin kuwa su ma mutane ne kamar kowa. Duka duka madadin wakilin namu Sulamumini Barma da shi dan majalisar na kasar Nijar wato Hama Asa da ma wacce take hada mana sauti Julie Lazarus Gresham Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. Na kasa ba za ta zama kasawa.